Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci goma sha tara, arba'in da ɗaya, sha shida da mita, arba'in da tara da mita da kuma mita sittin da kuma kan kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Masu haron ma jamhuriyar Nijar suna iya jin shirin nan kai tsaye a yamaya tashar VOA African mita ɗari da biyu da da ɗigo biyar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukkan zangon FM. Za ku iya sauraron wannan tasha ma ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum barkanku da safiyar Litinin da masu iya magana ke cewa ko nasara na tsoronta yau sha hudu ga watan Agusta shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai tare da Ibrahim Kalmasi Garba da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu daga nan birnin Washington DC muke farin ciki kun lalubo tashoshin mu a wannan safiyar. Kakanun labarai. Wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani wurin cin abinci a Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso suka kashe mutane 17. magoya bayan shugaban adawar kenya raila odinga dubbansu sun taru gabansu inda ya musu jawabi sannan shugaban colombia juan manuel santos ya ce babu wata ƙasar latin amurka da za ta amince da ɗaukar duk wani matakin sojin amurka a venezuela kanun labaran kenan 90% of the trucks we have today are over 20 years of age. Their age is a major problem. And that means we Kashi 90 cikin ɗari na manyan motocin da ke ɗaukar kayan Najeriya sun fi shekara ashirin da ƙerawa. In ji shugaban hukumar kiyaye hadura ta Najeriya Boboy Oyeyemi. An kammala taron shekara-shekara na ranar matasa da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware kowace shekara muna kuma da rahoto daga Kano. A Nijar cikin masu gidaje wato cikin masu gidajen rediyo da talabijin masu zaman kansu ya ɗori ruwa za ku ji dalili. Ibrahim Alfa na tafe da shirin ciki da gaskiya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani wurin cin abinci a Wagadugu babban birnin kasar Burkina Faso suka kashe mutane 17 tare da kuma raunata wasu takwas. Ministan sadarwa Remy Danjinu ya faɗi yau litini cewa harin wanda aka kai wurin cin abinci na Aziz Istanbul da ke Wagadugu an kai shi ne da daren jiya Lahadi. Nan take dai babu wani wanda ya ɗau alhakin kai harin. a watan janairun shekara ta 2016 wani harin da aka kai a wani otal ɗin alatu da wani kuma wurin shan shayi da ke kusa a babban birnin na ƙasar ya yi sanadin mutuwar mutane talatin ƙungiyar alka'ida shiyar maghrib ta yi kirarin kai harin magoya bayan shugaban 'yan adawar kenya raila odinga akalla wajen dubu ɗaya ne suka taru daura da hanyar jirgin ƙasa da ke unguwar matalauta ta kibera a nairobi babban birnin kasar kenya a jiya lahadi don sauraron jawabinsa bayan galabar da abokin karawarsa uhuru kenyatta yi a kansa a zazzafar zaben shugaban kasa da aka yi a kwanan nan to amma odinga da sauran mambobin kungiyar gamayya su ta nasa sun ce sace nasara aka yi daga wurinsu matsayin da suka yi ta jaddadawa kenan ga magoya bayansu da ke cike da zakuwa ya ce mun zo nan ne don mu ce ku yi haƙuri ku yi haƙuri ku yi haƙuri da abin da ya faru a nan wurin jiya da kuma waccan ranar a cewar odinga wadda ya ƙara da cewa suna so ne su sace nasararmu sannan kuma sun so su kashe jama'armu wannan shi ake kira rashin bin doka to sai dai mai magana da yawun shugaban ƙasar kenya manowa espisu ya ƙareta wannan zarge-zargen ya ce shugaban ƙasa ya ci wannan zaɓe ƙiri-ƙiri masu saka ido daga gida da na waje duk sun tabbatar da hakan a cewar espisu ya karar cewa mutane irin su tsohon sakataren harkokin wajen amurka john kerry da shugaba mbeki na afirka ta kudu waɗanda duka suka ce an yi zaɓen cikin adalci kuma ina ganin ai mu ƙasa ce mai bin tafarkin demokradiyya muna da tsari irin na demokradiyya a saboda haka za mu shawarci duk wadda ke da korafi ya yi amfani da tsarin shari'a To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Shugaban Colombia Juan Manuel Santos ya ce babu wata ƙasar Latin Amurka da za ta amince da ɗaukar duk wani matakin sojin Amurka a Venezuela, kuma a cewarsa bai ma kamata a fara wani tunanin yin hakan ba. Santos ya kira taron manema labarai na haɗin gwiwa ne da mataimakin shugaban Amurka Mike Pence da ke ziyarar aiki a ƙasar. shugaban amurka donald trump ya faɗi ranar juma'a cewa ba zai kauda yiwuwar amfani da matakin soja don a taimaka a mai da tsarin dimokuraɗiyya a venezuela ba da ya juya kan matakin soja da amurka ta taɓa ɗaukawa a faɗin latin amurka sama da ƙarni guda da ya gabata sai santos ya ce babu wani shugaban ƙasar latin amurka da ke sha'awar irin wancan shirman ya sake aukuwa ya ce dole ne abu hanyar lalama wajen maido da demokaradiyya a venezuela yana mai bayyana nahiyar amurka da nahiyar zaman lafiya wanda ya kamata mu tabbatar da ɗorewar hakan ƙasar venezuela ta bayyana barazanar trump ɗin ta wato da wuce makaɗi da rawa da kuma ganganci mai baiwa shugaban amurka shawara kan harkokin tsaro wato shugaban amurka donald trump ya ce mummunan tashin hankalin nan da ya auku a wurin gangamin masu da'awar fifita farar fata a charlottesville jihar virginia ya cimma abin da za a kira ta'addanci a wata hira da gidan talabijin na abc hr mcmaster ya bayyana afkawa da mota da aka yi cikin cincirindon masu zanga-zangar kishiyar ɗayar a ranar asabar inda aka kashe heather hayes yar shekaru 32 da haihuwa a matsayin abin da ya kira wani mummunan laifi wadda mai yiwuwa tsana ce ta janyo shi haka kazalika wasu mutane goma sha tara kuma sun samu raunuka sannan wasu 'yan sandan jihar ta bajiniya waɗanda ke sa ido kan gangamin daga ta sama sun mutu a wani haɗarin jirgin saman su jiya lahadi fadar shugaban amurka ta wada ta kare matsayin shugaba trump game da wannan mummunan tashin hankalin da ya auku a bajiniya saboda sukarsa cewa bai fito fili ya yi allah wadai da masu tsauran ra'ayin fifita farar fatan ba a halin da ake ci kuma gwamnan jihar virginia terry mcauliffe ya sa an yi dan tsit yayin da wata aka yi wata addu'ar da aka yi ma mariga ya heda haya a jiya lahadi a charlottesville wadda ta mutu bayan da wani mutum ya sheka da mota cikin cicirindon taron masu zanga-zangar kishiyar ɗayar yayin da wani mummunan tashin hankali ya barke a wurin gangamin na masu ra'ayin fifita jar fata. jami'in sojin amurka mafi girma yana yankin ruwan koriya yayin da ake ganin atisayen soji na haɗin gwiwar amurka da koriya ta kudu na iya daɗa haddasa takaddama da koriya ta arewa hafsan hafsoshin sojin amurka joe hot ya ce makasudin ziyarar da ya kai yankin a wannan satin shine da ƙarfafa gwiwar ƙawayen amurka irin su koriya ta kudu da japan a yayin da ake kuma inganta dangantakar soji da china don kauce ma duk wani kuskuren da ka faru a halin da ake ciki kuma manyan jami'an tsaron amurka sun faɗi jiya lahadi cewa ba a gab da shiga yaƙi da koriya ta arewa to amma yiwuwar shiga yaƙin ta ƙaru labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla, kwamandan hukumar kiyaye hadura ta Najeriya da aka fi sani da ross Safety Boboyi Oyeyemi ya ce jiragen kasa ne kawai za su iya magance matsalar jigilar kaya a Najeriya. Oyeyemi wadda ya bayyana haka lokacin da ya karbi bakuncin shugabannin majalisar jigilar kaya ta ruwa wadda suka kai masa shaffa kan batun gina tashoshin hutu kan manyan hanyoyin Najeriya ya ce kashi 90 cikin 100 na manyan motoci da suke jigilar kaya a Najeriya sun fi shekaru ashirin a duniya. ninety percent of the trucks we have today are over thirty years of age. Yes, yeah. Their age is a major problem, and that means Kashi 90 cikin 100 na manyan motocin da ke daukar kaya Najeriya sun fi shekara 20 da kerawa. Wannan ita ce babbar damuwa da aka yi dace mu kara dagewa ga maganar jiragen kasa don sufurin kaya. Shugaban hukumar kiyaye akwai hadura ta Najeriya Ross Safety Babbo Yayemi ke magana lokacin da shugaban hukumar hadadar kasuwanci ta teku Hassan Bello ya ziyarce shi don tattaunawa kan tashoshin dakatawar manyan motoci da za a kafa kan manyan titunan Najeriya. Oyemi ya ce manyan motocin ne ke murƙushe tituna su haddasa ramukan da kan kawo hatsari. Da haka idan an samu jiragen kasa ko ina motocin za su ke ɗaukar kaya ne kawai daga cikin gari zuwa tashar jirgin kasa. Shugaban hukumar kiyaye aukuwar haduran ya ba da tabbacin maraba ga tashoshin dakatawar manyan motocin ta hanyar sanya direbobi bin umarni. Babban sakataren hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwan Hassan Bello ya ce madakatun motocin za su taimaka wajen hutawar direbobi da bunƙasa tattalin arzikin yankunan da za a kafa tashoshin. Haka Hassan Bello ya ce aikin kafa tashoshin teku na soke kaya a tudu na samun gagarumar nasara. sufuri shine muke son ya zama wanda ke dauke da tattalin arzikin najeriya idan an yi haka to za ka ga manomanmu sun samu inda za su aika kayan su ba ba sai sun zo lagos ko sun zo port harcourt ko kuma sun zo wurare da ke da tashar ruwa ba yanzu haka akwai wanda suka zo suka same mu suna son su yi masana'antu kusa ga wannan tashoshi to ka gani daukan ma'aikata bunƙasa tattalin arzikin najeriya duk zai inganta saboda wannan abubuwa Daya daga shugabannin kungiyar direbobi comrade suleiman danzaki ya ce za su miƙa wuya ina ina jin na yi sawu ya kai biyar zuwa a ogun state akwai wani wuri da suka yi wajen hedka wajen talatin da wani abu to amma abin da suka tsawwala a kai shine suna so za a kashe sama da biliyan ashirin da 28 domin sun ɗauko irin wadda aka yi na jamani ne za a yi kankare wadda bai kasa kafa goma ba to mun gayyato mutanen italiya da waɗansu mutane kowane duba ya ga kuɗin ya ga kuma irin abin da za a kashe sai ya kauce gwamnati ta sa karfi a gyara irin wannan domin ko muna so ko ba maso manyan motoci suke kashe hanyoyin nan akan samu hatsura tun a tarihi a Najeriya na manyan motoci da kan shafi ta masu tafiya a kafa kuma babbar mota ta samu shanyewar birki ta auka taron jama'a Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja koyon motar dan babu baya da kan gado ya kauce wa tumaki ya take mutum hudu bayan kuma rantsuwar kasa ta da mai hudu ya ce ya iya mota tukinsa ya walƙiya kwalin na gwamna samu a ƙarshen mako ne a kammala bukukuwan ranar matasa da majalisar ɗinkin duniya ta ware ranar 13 ga watan agusta na kowace shekara domin ƙara jawo hankali kan buƙatu da makomar matasan an gudanar da laccoci da gabatar da ƙasidu da suka haɗa da kiraye-kiraye kan matasan su guji zama waɗanda ake amfani da su wajen tada fitina ga rahoton mahmud ibrahim kuri Ƙungiyar Impact Nigeria Project haɗin gwiwa da hukumar matasa masu yiwa ƙasa hidima da sauran ƙungiyoyin rajin ci gaban matasa ne suka shirya taron bikin ranar matasan wadda ya gudana a jami'ar Bayar Kano. Taron na bana dai ya mai da hankali ne a kan rawar da matasa ke takawa wajen wanzar da zaman lafiya a tsakanin al'umma. Malama Hauwa Liman ita ce daraktar ƙungiyar ta Impact Nigeria Project. sakon da muka zo musu da shi na yau shine su farga su daina jira cewa dole dole sai sun samu aikin gwamnati saboda in ka duba guraben da ake da su a ma'aikatan gwamnati ba za su iya ɗaukar duka matasan da muke da su a Najeriya ba shi yasa yau bayan mahimmancin zaman lafiya a cikin al'umma so muna kira ga matasa su juya wajen neman sana'a saboda ita ce a yau za ta kai su gaci yanda aka nuna musu cewa sai suna da certificate shine za su samu aiki to su san cewa ba satifiket kaɗan ne yau zai kawo musu waraka ta bangaren rashin ayyukan yi ba a'a sai sun zage dantse sun nemi sana'a yi malata taron sun kunshi matasa masu yi wa ƙasa hidima da ɗalibai da suka kammala karatun jami'a da sauran makarantun ilimi mai zurfi da ma waɗanda ke dab da kammalawa farfesa abu muhammad fage na daga cikin ƙwararru da masana a fannoni daban-daban da suka gabatar da makala matasa na yanzu wanda su ne ake kira manyan gobe ya kamata su ce a'a ba mu yadda da wani ta bayan fage ya zo ya ce mana wai mu tashi mu yi rikicin raba ƙasan nan ba ko kuma a'a bari mu tashi mu yi rikicin siyasa domin a cimma buri na mutum ɗaya ko na wasu mutane tsirari tsaya a nemi zaman lafiya yadda matasa za su kawo ci gaba haikan alabushi yau a tashi cewar an fahimci wato kamar da ake cewa an yi walƙiya mun gansu Malama Amina Mamuda da mu da ta kammala aikin yi wa ƙasa hidima a bara ta karanci ilimin kimiyyar kwamfuta a jami'a na daga cikin mahalarta taron. Ni ce Women Tech Maker for Kano State. Women Tech Maker kamar na technology ne tunda computer science na karanta so muna da kungiya haka na mata na Kano wanda muke mobilizing ɗinsu don su san me technology me technology ma take faruwa tukunna. Shi kuwa wannan matashi da ke dab da kammala aikin yi wa ƙasa hidima cewa yake. suna na buhari isa sabon gida tsiga haka har da abubuwa kamar cewa misali yanzu tun da mu kwafas ne mun kusan gama ya kamata mu rika tunanin wani abu wanda za mu rika yi wanda za mu rika samun kuɗi na mana kanmu mm. ba tare da muna jiran gwamnatin tarayya ta zo mu samu aiki ba ko kuma daga state government ko daga local government mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria A jamhuriyar Nijar manajojin tashoshin rediyo da na talabijin masu zaman kansa sun fara nuna damuwa akan wani abin da suka kira shirin rufe tashoshin rediyoyi da talabijin masu zaman kansu bayan da hukumar sadarwa ta soma duba hanyoyin karbe mitocin watsa shirye-shirye daga hannun waɗanda ta ce sun saba yarjejeniyar da ke tsakaninta da su. Ga ƙarin bayanin Suleiman Barma ya aiko mana daga Yamai. Wani binciken da hukumar sadarwa ta CSA ta gudanar ne ya gano cewa tashoshin FM da gidajen talbijin masu zaman kansu da dama ne ba sa amfani da mitocin da aka basu domin soma aikin yada labarai. Dalili kenan da hukumar ta kuduri aniyar daidaita sahu in shi shugabanta Abdulrahman Usman. Akwai wa'ansu wanda su tun da aka basu mita kuma aka basu lasisi ba su taɓa aiki ba sam yau da shekara hudu biyar har da wa'ansu. Wa'ansu kuma sun fara aiki kuma sai suka tsaye da aiki. amma ba su mai domin ba wannan mitocin sai dai kungiyar manajojin rediyoyi da talabijin masu zaman kansu a ta bakin kakakinta lamin suleiman na mamakin wannan shiri sun sani da ba kowa ba ne yau yake da dama a duk jiha-jiha inda aka ba shi dama ya buɗe tele ya buɗe radiyo wasu sun ma rubuta musu so kwatanta musu matsala ce suka samu kayan aikin su ya lalace suna cikin neman su gyara in aka gyara za a ci gaba da aiki yanzu dai hukumar ta csa ta kafa wani kwamiti domin zakulo hanyoyin karbe mitocin da aka daina aiki da su ko waɗanda tun fil azal ba a taɓa aikin da su san ba eh, doka ta ce wannan mitar da aka baka ba an baka ba ita ne har abada doka ta yanke lokaci kamar a rediyo wannan wa'adi shi ne shekara biyar a talabijin kuma shekara goma sai muka ga akwai rediyo da talabijin wanda suke da lasisi wanda ba su zo ba yau sun yi shekara biyar wa'an sun ma shekara goma kuma ba su zo ba suka ce suna so a ba su sabon wa'adi wannan kwamiti shine yi bincike sau da kawai ga wani gidan rediyo da talabijin ne ya kamata a yau a ce an ba su sabon wa'adi. manacocin na cewa zartar da wannan kuduri na hukumar csc tamkar toye hanyoyin wanzar da demokradiyya ne saboda haka suke tabbatar wa jama'ar nishar cewa ba abin da zai katse musu hanzari kan batun ba 'yan kasa damar morar 'yancin faɗin albarkacin baki a yanzu kowa ya san a eh, demokrasi ta nijar wani hali da ta shiga ciki 'yan jarida ne suke wannan yaki tun da wa labarin da muke ba mutane na waye ma mutane kai a can jihohi na nijar me ni na yi imani kuma diyan da suka yi in suka so ma su rihe a yi amfani da su a rihe duk gidajen jarida ba su iya hana mu yi aikinmu mako guda kacal ya rage kwamitin ya gabatar da rahotonsa wanda a nan gaba za a fayyace shi a wani taron bainar jama'a domin kawar da dukkan wani zargi sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar gaida sule Mini Barma. Kuna sauran waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. A cikin shirin hantsi za ku ji tattaunawa da ne da Grace Alheri Abdu kan taron ƙungiyar 'yan jarida bakar fata da aka kammala a birnin New Orleans a nan Amurka. Yanzu karfe ɗaya na dare da minti goma sha takwas da ‘yan kai ga kuma Ibrahim Alfame da shirinmu na gaba. Jama'a Assalamu alaikum. A yau ma muna kan batun nan ne na alkalin karamar kotun yanki ta Zirami, kotun da aka kai wannan gari ko ƙauye bayan da aka ba sarkin garin hakimci. Wannan gwamnati ta barista MA Abubakar a jihar Bauchi ta rushe kasashen hakiman da aka kirkiro a zamanin gwamnatin Isa guda To amma duk da haka ba a ɗage wannan kotu ta zirami ba. Kotun da mutanen wannan ƙauye da kewaye suka ce babu abin da take illa gallaza wa jama'a da tatse su tas ta hanyar karɓar kuɗaɗe a hannunsu. Mutane da yawa suka ce a wasu lokuta alƙali Sani Musa ko alƙali Riman kamar yadda mutanen garin suka ba masa suna yana wannan shari'a tasa a fadar sarkin zirami inda har akwai zargin cewar sarkin na zirami ya ba shi sarautar ajiyan zirami matakin da ya saba ma ka'idojin bangaren shari'a na najeriya kan ba da sarauta ga alkalin da ba ritaya ya yi ba kuma yana hukumci ne ko kuma gudanar da kotu a wannan wuri da aka ba shi sarautar kamar yadda kuka ji a makon da ya shige mutane da dama a zarami sun ɗauki lauya a shekarar da ta shige domin ya rubuta musu takardar kuka ga alkalin alƙalai na jihar Bauchi ko Grand Kadi game da irin cin zarafi da tozartawa da kuma danna haƙƙin da suka yi zargin cewa alkali Sani Musa yana musu. mutanen Nazirami sun yi kwafin wannan takarda tasu ta kuka ga babban jojin jihar Bauchi da shugaban kungiyar lauyoyi ta jihar Bauchi da ma'aikatar ƙananan hukumomi da al'amuran masarautu ta jihar Bauchi da majalisar sarkin Katagum da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da kuma hukumar sauraron koke-koken jama'a ta Najeriya. A rubuta takardar nan tun watan Yuni na shekarar 2016 To amma har zuwa lokacin da muka fara gabatar da wannan shirin babu wanda ya ce musu uffan akan wannan kuka da suka gabatar. A cikin makon da ya gabata a bayan kashin farko na wannan shirin bangaren shari'a a Bauchi ya fara tuntubar waɗannan mutane da kuma wannan shiri na ciki da gaskiya. Haka shi ma sarkin garin na Zirami ta hannun wani ɗansa da ke babban jami'i a gwamnatin jihar Bauchin, haka shi ma alkali Sani Musa duk waɗannan za mu ji su. Lauyan da ya rubuta wasiƙar a madadin mutanen Zirami shine Mamman Lawan Yusufari, wanda a makon jiya ya fara mana bayanin hujjojin da suka kafa na neman a ɗage alƙali Sani Musa a kuma rufe kotun wannan ƙauye na Zirami. To a yau za mu ci gaba da jin wata hujjar da suka gabatar ta wata matar da aurenta ya mutu. Bayan watanni takwas ta sake wani aure bayan ta gama idda to amma sai alkali sani musa ya sa aka kamo mahaifinta da shaidun mutuwar aurenta dukkan su ya jefa su a kurkuku sai da suka biya abin da mutanen zirama suka ce ya saba karba wato kudin beli ba tare da rasiti ba wani mai suna juli buhariyo aka ba da rahoton ya da kimatarsa ya kuma sake ta a wani gari wani ƙauye da ake kira jarmawo a wannan garin a gaban dagacin garin ya saki wannan matar bayan ya daddake ta aka yi wata takwas da yin wannan sai matan nan ta samu ta yi wani auren ma'ana wato ta gama iddanta kenan a shari'ar musulunci tunda an ce ko jini uku ne idan ba ciki gare ta ba to kwazan bayan an yi wannan auren sai sai mijinta na da wato juli sai ya kai maganar nan gaban kotu ta zirami gaban alkalin nan da muke korafi a kansa alkali wato sani musa maimakon da yana da wata magana ya koma can gaban dagacin ƙauyen inda aka yi sai eh sai ya kaucewa wannan sai ya dawo wurin alkali yana zuwa wurin alkali ko alkali ya aika da aka ce ai an yi saki a gaban dagacin jarmawo sai ya tura ya ce duk a kawo waɗanda suke cewa sun yi shaidan wannan sakin a je a kamo su aka kirawo su wato mutanen ma mun rubuta sunansu akwai gabdo akwai ubalele akwai bello har ma da limamin garin alhaji bakoshi dukansu ya kama ya tsare su a nan ziramin daga baya tura su gidan yare na azare kai alkalin har ma aika 'yan sanda ya yi suka je su su taho da baban ita wannan matar da aka saki ta je ta yi wani aure baban matan nan sunansa malam umaru shi ma kai tsaye ya aika shi gidan yari na azare to mutanen nan dai ba su fito ba sai da suka sha wahala kuma aka shiga aka fita dai aka samu hanyar da suka fito daga baya ka magana shiga da fita wani irin shiga da fita suka suka fito to ka san irin wannan al'amura wato rahoton da muka samu shine akwai abin da suka yi dai na kamun kafa kafin su fito daga cikin gidan yarin nan lauya mamallon gashi kusan shekara ta wuce da rubuta wannan korafi naku ban san kun bibi wannan takarda ba wannan takarda wato idan dai aka aika takarda irin wannan ga hukuma aka yi korafe-korafe masu nauyi irin wannan a cikin takarda da ta fito daga ofishin lauya kamata ya yi a ce nan take hukuma ta duba wannan al'amari ta yi bincike a kansa ya zamanto ta ɗau mataki ƙwaƙwara abubuwan da aka faɗa a kai ɗin nan ta bincika in ta same su gaskiya ne ta ɗauki hukunci mai zafi a kan shi wanda aka yi ƙorafi a kansa magana nan da nake har yanzu magana nan da nake yanzu shekara ɗaya da wata ɗaya da kwana goma sha biyu a yau din ba mu samu ansa ko a rubuce ko da baki ba akan takardar da muka rubuta ba to yanzu wane mataki kuke shirin ɗauka al'amari irin wannan dai eh, mu lauyoyi ne kuma ala halin mutane idan sun zo wurin mu abin da muke ce musu shine su zamanto mutane masu bin doka da oda duk abin da za su yi ya zamanto sun yi shi bisa shari'a ta ƙasa da dokokin ƙasa za mu umarce su su dinga bin dokoki kuma su bi na gaba da su idan suna da korafi su bi hanyar da doka ta tanada domin bayyana wannan korafi kamar yadda suka yi muka rubuta musu takarda tun da yanzu shekara ɗaya da wani abu mu samu raddi akan wannan takarda ba wani mataki da za a iya ɗauka shine watakila a sake rubuta wata takardar ta tuni akan wannan takarda da muka rubuta har yanzu ba mu ji komai ba watakila idan aka yi wannan an yi sa'a za su fargas ce eh ya kamata ku a duba takardar nan ko kuma a'a an duba wannan koken da aka yi illa iyaka kawai ba mu ba ansa ba ne mun duba abin kuka faɗa gaskiya ne mun ɗauki mataki kaza a'a mun duba ba gaskiya ba ne ba mu ɗauki matakin komai ba kawai gaya muku ne ba mu yi ba watakila idan aka rubuta din za mu iya samun wannan bayanin amma dai kasancewar ta yi shekara da wani abu babu ansa ɗin shi kansa wani abin damuwa ne. Lauya Mamman Lawal Yusufari kenan mahaifin wannan matar da shaidun sakin da aka yi mata kamar yadda aka ji sai da alkali musa ya tura su gidan wakafi ga mahaifin wannan mata da ƙarin bayani maganan da aka mana bara a birami akan yata aurenta ya mutu ya kai wata takwas a kan duka adamu juli da ya duke ta aka kai eh, wato aka kai hakan da ta samu mai ɗaura mata aure sai ya ce bai yadda ba ya zo ya same mu bai shaurare mu ma ya kai dirami da kai eh ya karbi sa sai suka suka rufe shaidun nawa da suka rufe shi alƙalin ne ya sa aka rufe eh shi alƙalin ne ya sa suka rufe kai shaidu ne su eh, tabbatar da eh abin da aka yi na dukanta shi kan ba eh, eh. to da aka yi hakan sai shi alƙalin ya rufe shaidun da ya rufe shaidun ya na to ni kuma shari'a nan ban daga ba da dai da gaskiya ta aka rufe min shaidu bai ba sai muka zo muka yi a ɗinta a kotu babba na azare sai babban bila ya dauke he muka je da babban bila da muka je zirami ba mu samu alƙalin ba lauya ne mana da ya dauka da muka je sai ba mu samu alƙalin ba sai ya min koma gida na dawo gida a baya na ran talata sai suka zo suka dauke ni sai suka zo suka rufe ni a zare sai da alhaji mazun ya zo ya dauke ni shi ne wa ya sa a rufe ka shi alƙali. wani alkali na ina nazira ne da ya rufe ni da washe gari aka dauke ni kafin mu koma ma sai suka mai da muka je da babban bilan da muhammadu bilan sai suka kayi maganan giya ɗe mun kuma da mun kawo ta a zabi he eh, suka ƙi he eh, suka kai ta giya dai da muka je shan ɗin nan ma mu uku ne sai shi wannan me muka abunan babban bilan ya je ya kashe mana kes ɗin ta yi aure yarinyar da ta aure ta yi aure to amma kuma shi alkali ya rufe ka da kai da eh da ni da shaiduna ba hmm, kun biya ah, kudin beli ne eh mun biya a diramin ba eh, eh. To, tun bayan da muka fara gabatar da wannan shirin akwai mutane da dama waɗanda suka fito suna son yin magana kan irin cin zarafi da ƙwacen da suke zargin alkali Sani Musa yana yi musu. Kuma kamar yadda na ce, shi sarkin zirami shi ma ya yi magana har da wani mai goyon bayan alkali Sani Musa wanda aka turo mana wanda ya ce alkalin ya ci shi tara, to amma kuma daga bisani ya maida masa da kuɗinsa. Don haka shi a ganinsa alkali Sani Musa adali ne. A kasance da mu a shirinmu na gaba. A halin yanzu kuma ga tashin kanin labarai kafin mu sallama da ku baki daya. wasu 'yan bindiga sun kai hari kan wani wurin cin abinci a wagadugu babban birnin kasar burkina faso suka kashe mutane 17 tare kuma da ta wasu takwas ministan sadarwa remi danjunu ya faɗi yau litini cewa harin wanda aka kai wurin cin abinci na aziz istanbul da ke wagadugu an kai shi ne da daren jiya lahadi magoya bayan shugaban 'yan adawar kenya raila odinga akalla wajen dubu ɗaya ne suka taru daura da hanyar jirgin ƙasa da ke unguwar matalauta ta kibera a nairobi babban birnin ƙasar a jiya lahadi don sauraren jawabinsa shugaban colombia juan manuel santos ya ce babu wata ƙasar latin amurka da za ta amince da ɗaukar duk wani matakin sojin amurka a venezuela kuma a cewarsa bai ma kamata a fara wannan tunanin ba santos ya kira tare manema labarai da haɗin gwiwa ne da minista wato mataimakin shugaban ƙasar amurka mike pence da ke ziyarar aiki a ƙasar to madalla da haka allah ka mu ƙarshe shirin safe sai can da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shiri inda za ku saurari salihu garba da shirin da rashin tayi akan bara kamin na madadin ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da kuma cibahiro ne da kula da akin gabatar da shirye-shiryen da kuma john ellison injiniya da ya rika masa a nan ne sahaba imam zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya